Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin gari a balak malam ahmed bilu muhammad muktar da ke cikin jihar tawa a ƙasar nijar a daren jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma yi garkuwa da wani ba'amurke mai suna james da ke aiki da wata ƙungiyar mai zaman kanta da ake kira jemed a cikin hirarsu da abokin aikinmu abdulaziz adili toro ta wayar tarho magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce ba zai iya ƙarin haske a kai ba kasancewa a daidai lokacin suna ganawa da jami'an tsaro game da lamarin magajin garin ya ce muna cikin ayyuka da dama yanzu abin gaskiya taɓa ni kwarai domin mutum ne wanda muke tare da shi saboda haka ku bani yanzu mutane biyu ne suka mutu shi yasa nake so ku bari sai daga baya 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi barazanar yi wa china ƙararrawa da na'urar kare makamai mai linzami ta kuma ja wa kasar kunne akan batun mallakar tekun kudancin na china bisa ga bayanan wikileaks da ya kwarmata jawaban da ta yi wa manyan bankunan wall street suna nuna irin tsare-tsaren ta da kasashen ƙetare da take ɗari-ɗarin bayyanawa. A jawabin da ta yi wa kamfanin Goldman Sachs cikin shekara ta 2013, Clinton ta ce idan Koriya ta Arewa ta iya kare wato kera makamin nukiliya mai cin dogon zango da zai iya kaiwa waɗansu ƙasashen duniya, ba abokan ƙawancen Amurka yankin Asiya kaɗai abin zai yi wa barazana ba, amma har da Amurka. Ta ce za mu yi wa China ƙararrawa da na'urar kare makami mai linzami za mu shiga yankin, saboda haka China ga fili ga doki. ko dai ki shawo kansu ko kuma za mu ɗauki matakin kariya. A wani jawabin kuma Clinton ta bayyana yadda ta yi wa takwaranta na ƙasar China gargaɗi ƙarara kan harsashen da Beijing ke yi na mallakar tekun kudancin China. Ta ce ta gaya musu cewa ba ku da iko a kan shi. Bayanan nata da aka kwarmata dai ba su zo da mamaki ba, a bayyane yake cewa tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurkan. tana ɗaukan matsayi mai tsauri a kan China fiye da tsohon wanda take wa aiki shugaba Barack Obama. Sai dai wannan ya nuna cewa saɓanin da aka samu waɗansu lokuta da China yana iya yin ƙamari ƙarƙashin shugabancin Clinton. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce an kama waɗansu mutane uku da suke ake zargi da shirin kai hari kan wani masallaci da kuma wasu jerin gidaje a Golden City da ke jihar Kansas. babban lauyan gwamnati na wucin gadi tom bell ya shaida wa manema labarai a washita kansas jiya juma'a cewa waɗanda ake zargin sun hada da curtis allen kevin wright da kuma patrick stein ya ce ana tuhumar dukansu ukun da laifin ta'addanci a cikin gida an kama mutanen ne jiya a liberal kansas da ke tazarar kilomita 100 kudu da gabashin wato garden city wani dan sandan ciki da yake cikin masu yin binciken ya sanarwa hukuma abinda da mutanen suke shirin kullawa bel ya ce mutanen suna shirin kai wani hari ne inda ake tsugunar da 'yan gudun hijiran ƙasar samaliya ya ce mutanen sun tara makamai da nakiyoyi suna kuma shirin ajiye motoci dankare da nakiyoyin a dukkan kursuwoyi ginin hudu da aka tsugunar da mutane 120 Bayal ya ce mutanen suna shirin kai harin ne ranar tara ga watan Nuwamba kwana ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa Amurka. Ya ce mutanen na cikin wata ƙungiya da ake kira da Crusaders wadda ya kira ta wata ɓoyayyar aƙidar gaba da tashin hankali. Idan aka samu mutanen uku da laifi za a iya yanke musu hukuncin ɗauri rai da rai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Thailand tana zaman makoki inda al'umma ƙasar suka sa baƙaƙen tufafi domin karama sarkinsu da suke matuƙar ƙauna. Bumipol Aduladej wanda ya rasu ranar Alhamis yana da shekaru 88 a duniya. A cikin zafin rana jiya Juma'a masu makokin suka yi tururuwa domin karrama shi ko kuma suka yi layuka a kan titunan da aka wuce da gawar basarakin wanda aka ɗauko daga asibiti zuwa masarautar ban girma da ake kira Dusit Maka Prasad wadda ke tsakiyar birnin Bangkok, magajin sarautar Yarima Maha Vakira Longkorn ya yi mashi wata karramawa ta al'ada da aka yi wa sarakuna. An umarci masujadan mabiya addinin Buda a duk faɗin ƙasar su yi wa basaraken addu'o'i na tsawon wata guda. Gidajen talabijin ƙasar kuma baki ɗaya sun janye shirye-shiryen da suke yayatawa suna ta yayata tarihin rayuwar sarki Bumipol, an kuma daƙile kafofin watsa shirye-shiryen ƙasashen ƙetare da dama. Ƙasar za ta yi makokin basaraken a hukumance na tsawon shekara guda, yayin da Majalisar Zartarwar ƙasar ta yi kira ga wuraren shakatawa kada su yi bukukuwa na tsawon wata guda. An kuma ba da rahoto cewa larduna da dama sun soke ayyukan yawon buɗe ido. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. tausaya wa matanku ’yan uwana. Ku tausaya wa matanku ’yan uwana. rabbi ku tausaya wa matanku ’yan uwana. Sunan rabbi shi na safari. ’Yan uwana. Domin kauce dukkanin shari'i. ’Yan uwana. dan waken nan ya zama alkhairi. Yan uwana. Gunduka yan uwa musamman ma yan uwana. Ku tausaya wa matan ku yan na. Uwa zan yi ne ga matanmu. Yan na. Ku ce da su iyayenmu. Yan na. Dan haƙƙin suna a hannunmu. Yan haka sai mu ba su haƙƙinsu ‘yan uwana. uwana. Dan shi aure yana da tsari shi. uwana. Ba haka nan ba za ka nemo shi. ‘Yan uwana. Sai ka tabbatar da ka san shi. ‘Yan uwana. Allah haka yayi zancen shiga ‘yan uwana. Rabbi ku To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan mahimmancin zuwan mata masu juna biyu awon ciki da zarar sun sami juna biyu. Rahotonmu na biyu da na uku za su yi mana magana ne akan ƙara ƙaimi da hukumomin jamhuriyar Nijar da kuma jihar Jigawa a Najeriya suka yi wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio ganin cewar cutar ta sake bullowa a makwabciyarsu wato jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka. da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Kagara da ke jihar Neja kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Yau sai ka gano mutum da matar shi. Ga yara tili a hannun shi. san babu abin da shi ya dame shi. uwana. Da su ko abin su. ‘yan uwana. ku Matar za ta ce da shi wani. ‘Yan uwana. duk ƙananu ne. ‘Yan uwana. Mai ba mu abinci aikai ne. ‘Yan malam yau san babu ko na safon balle na rana. Ziyarar asibiti domin gudanar da awo ga matar da ta sami juna biyu ita ce babbar hanyar kiwon lafiyar uwa da jaririnta, kuma ita ce hanya ɗaya tilo da za a iya kare mace mai juna biyu daga kamuwa da cututtuka daban-daban. har sai Allah ya sauke ta lafiya. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a rahoton da ya aiko mana. Babbar jami'ar lafiya daga ma'aikatar lafiya ta tarayya Hajiya Aishatu Garba ce ta bayyana haka yayin wani gangami da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Goza da Bama da ke zaune a unguwar Dirimi a Abuja a ranar 11 ga watan Agustan da ya gabata. muhimmancin zuwa awanta don a tabbatar da lafiyanta da na jaririn da ke cikin cikinta. saboda matsalar ciki abubuwa da yawa suna tattare da shi wanda in ba ta zuwa awo ana bincikawa ita ba za ta iya sanin halin da jaririn da ke cikin cikinta yake ciki ba kuma tana buƙatar shawarwari ta yanda ita ma nata lafiyar za ta zama ingantacciya saboda cikin yana haifar da lalurori da dama saboda waɗannan lalurorin da su suna da haɗari sosai shi sa muke ba su shawaran su je asibiti kuma ba zuwa asibitin ba su je a kan lokaci don su ji irin waɗannan shawarwari da malaman asibiti suke bayarwa don an ce rigakafi ya fi magani in suka ji shawarwarin suka bi shawarwarin ba za su fada cikin waɗannan haɗarurrukan ba wani haɗari ne matar da ba ta zuwa awo za ta iya fada hadarurrukan nan suna da yawa kaga za su iya zubar da jini za ta iya jijjiga wanda su suna ta ganin jijjigan nan kamar wai aljannu ne to ba aljannu ba ne alamunsa kuma shine kumburi in an tana zuwa awo ba tana da kumburi a gida kaga ba a auna jininta ba ba a auna fitsarinta ba ba za ta iya sanin meye ba to amma akwai shi eclampsia abinda ake kira eclampsia wanda shi ke nuna wannan alamar kumburin wanda kuma sauran alamomin sai a asibiti ake iya binciko su su ne awon fitsarin nan da awon da awon da awon gwada jininta a ga in blood pressure dinta ya hau to muddan ya hau wayannan su ne muke kira cardinal symptoms na eclampsia wanda yawanci yanzu shi ke kashe mana mata kuma mai asarar jariran shi yasa muke jaddada musu muhimmancin zuwa awon nan saboda in suna zuwa da an fara ganin kumburin aka yi tiritin dinsa to ba zai ci gaba ba da jirin ya dan fara hawa aka dan bata magani zai yi kasa ba za ta fada cikin wancan hadarin ba kenan wannan awo shi zai kawo raguwar mace-macen mata renin ciki da haihuwa kwarai da gaske saboda kaga idan an yi maganin da ba ya sa cikin ta eh, jinin ta ya fara hawa aka bata magani kaga hypertension din will kaga duk a cuta in ta nuna alamu da wuri aka tare ta za a yi suppressing ɗinta ba za ta kai advanced stage ba Hajiya Aisha Garba ta ma'aikatar lafiya ta tarayya kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Jihohin Difa, Zandar da Maradi da suke jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen tabbatar da aiwatar da rigakafin cutar shan inna wato polio ga ƙananan yara ganin cewa cutar ta sake bullowa a jihar Borno Najeriya da suke makwabtaka da ita. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. tabbatar da daukar matakan rigakafi ga ƙananan yara a jihohin difa zandar da maraɗi na nasaba da jin ɓullar cutar polio a borno da ke makwabciya tarayyar najeriya amar don haka ne gwamnatin jamhuriyar nijar ya zuwa likitoci suka tsara wannan kamfe malaya olado kwamishinan kula da alluran rigakafi a jihar maraɗi kenan duk da yana Nijar an ce ta haita daga cikin sahun kasashe masu polio tunda aka same shi a makwabta kenan dole ne mu taka tsantsan eh, yadda su ma can suke vaccination suke alluran rigakafi suke dashe can kasashen su kenan dole mu ma nan ba duka Nijar kin ba za a yi zagaye na farin difa kawai da damagara aka an ga zagaye na biyu aka gama hadda maradi kenan shi yasa kenan mu kara ma kenan kama eh, garkuwar al'umma immunity de mass eh, dalilin da yasa kaga mu ma maradi sha maradi mun shiga cikin wanga dashe wanga hotan. To ko ana ya bamu adadin yaran da za su amfana da wannan shoshawa. Yawa to nan dai kusan miliyan guda ne da dubu uku a jihar Maradi wanda suke daga haihuwa zuwa shekara biyar. Wanga zagayen har da kwarar da mai da ba su da iyaka suna ciki kenan duka Maradi ce san kuma zagaye ne wanda yake shi wanga gamin baya da gami da vitamin A kowane yaro da yake na cikin jihar Maradi daga haihuwa zuwa shekara biyar a samu a dasa mishi wanga magani dan saboda shi Ciwo nan bai da iyaka kuma baka iya hana zirga zirga tsakanin mutane abin da kake iya kai kenan ka ba kasar eh, ku kariya tare da iko Allah shi dai ne kadai zaka iya ka bayyana cewa babu cutar polio a Nijar kuna sauran ku likitoci burin ku ya cika lalle muna iya cewa burin ya cika amma mu burin mu bai iya cika sai mun ga ko ina babu da ma dai a cika abun fatan mu dai a ce duka afirka ba ta da ko da ke akwai kuri isasshen magani ga hannu insha Allah gaskiya akwai maganin da zai zai isa kamar yara na miliyan guda dubu uku da na gaya maka muna da maganin isasshe da zai isa ko da ke ana cikin yanayin damuna galibi oyan ɗaya na karkara na gonaki ya ulado ina fama kira gare su don kenan mu yi taka tsantsan kowa ya yi kokari in aka zo gidan shi za a sama dan shi ba da dasa mishi kuma ma mutum ya ga an huce gidan shi ko gidan makwabcin shi yana iya gaya musu ya ce nan wanga gidan wa akwai yaro na ga haihuwa zuwa shekara biyar a samu a dasa mishi wanga magani don saboda shi ciwo nan bai da iyaka to da bana ake wani irin jaddada kira za a ga mutane to ai dama shi wanga zagaye mun saban shi yanzu ma ai abin ya zo sauki ba tunda mun saban shi lokacin da ana ruwan shuka mun saban shi ana noma mun saban shi ana maimai kenan ba wani sabon abu bane ba yin shi cikin lokacin damuna mutane al'umma su sun sani su vaccinator sun san kowace gari sun san lokacin da sabko suke yi wani bi kayan mata su ta gona wani bi kuma sai su bari har da marice in mata sun sabko akwai strategy kamar dabarun da ake aiki da shi na kowane lokaci Shemani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Ita ma jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya ta ɗauki kwararren matakai domin kare kai ga cutar polio bisa dalilan sake bullar cutar a jihar Borno da suke makwabtaka da ita. Babban darakta a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Jigawa Dr. Sambo shi ya shaidawa wakiliyarmu Halimatu Abdullahi irin matakan da suka ɗauka. a yanzu nan a cikin wannan watan tara da yake karewa jihar jigawa ta cika wata 47 babu kwaya cutar polio a duk faɗin jiha saboda haka idan da ta jihar jigawa ne da yanzu najeriya ta fita daga ƙasashen da suke da wannan kwaya cuta ta polio kamar yadda kika yi bayani jihar borno tana da matsala ta tsaro wadda da matsalar tsaro din ta zo aka samu saukinta to ana iya zuwa a samu wasu garuruwan da an daɗe shekara wajen hudu biyar ko shida ma ba a musu wannan allura ta rigakafi ba to a wannan aka samu ɓarkewar cutar kwaya cutar polio a wajen yara har guda uku wannan dama bai ba mu mamaki ba bai ba masana kiwon lafiya mamaki ba saboda matsalar da aka fuskanta to mu a nan jihar jigawa gaskiya ba mu ƙasa a gwiwa ba kamar yanzu kin samu a ofis abinda yake gabana wannan aikin mun yi jadawali na dukkan yadda za mu yi duk wani yaro ɗan ƙasa da shekara biyar a jihar jigawa mu ɗau duk matakin da za mu yi mu kare shi daga ɓarkewa wannan cuta ta polio ko kuma cutar shan inna matsalar shine ita jihar jigawa tana tsaka-tsaki mutane in suka ballo daga jihar borno akwai tituna da suka kutsa ta jihar jigawa wanda wasu kuma akwai 'yan uwa da dangi idan mutane sun samu kansu a jihar borno garinsu ya fito fili to fa za su taho to shi yasa jihar jigawa yanzu ta ɗau matakai an yi tsari wanda gaba ɗayan ƙasa gaba ɗaya an ɗau wannan mataki za mu yi wannan allura wajen riko hudu nan gaba yanzu mun yi guda daya sauran mu uku a wannan wata na oktoba watan goma kenan mm. za mu yi sau biyu a wata na sha daya nuwamba za mu yi sau daya saboda haka muke kira ga mutane kada su ga abin ya yawaita ana yin wannan ne saboda lallai a kare mutane da 'ya'yansu daga kamuwa da wannan kwayar cuta ta shan inna saboda barkewar da ta yi a jihar borno mu kuma muna da alaƙa ta jini da ta dangi da ta addini da jihar borno akwai da makwabtaka akwai hakkin makwabtaka muna ba su mafaka a nan suna zuwa wurin danginsu haka mu ma muna tafiya can to saboda a samu wannan kariya shi yasa ake so a riɓanya digon wannan ah, sinadari na polio ga yaranmu 'yan ƙasa da shekara biyar duk ɗigon da aka ƙara yi to garkuwar jikin yaron tana ƙara ƙarfi yadda ko da ƙwaya cutar ta gaske ta shiga jikinsa to fa ba zai kamu da wannan ƙwaya cuta ta polio ba. Dakta Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar ta Jigawa, Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka. da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka ɗauki nauyi wanda ya gudana kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. A yau ma, Madam Messi da Waba, wacce take babbar jami'a ce a hukumar lafiya da ke jihar Neja, za ta ci gaba da bayani ne akan illolin da sauro ke kawo wa al'umma na yada cutar malaria da matakan da za a iya ɗauka domin kare kai. Ina so kuma in tabbatar cewa kun fahimci yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. Na farko, mun yi rabe-rabe na gidajen sauro, ko ba ba kwanan kasan kagara ba. ma'adalla an raba gida-gida kuma sannan kuma mun yi campaign wanda muka raba gidajen saura a nan ƙasar Niger kuma na tabbata kun sake samun wannan. Bayan hakan nan yadda mace za ta kare kanta kuma shi ne ya kamata idan mace ta ɗauki ciki ta je asibiti. A asibitocinmu na ƙanana ko manya asibitoci muna da maganin da muke ba mata a lokacin da suke da ciki idan mace cikin ta kai wata hudu ya kamata mu ba ta kwayan magani wanda muke kira safadazin paramethazine wato a takaice kwaya uku magani wanda zai kare ta daga zazzabin cizon sauro a lokacin da take da juna biyu idan cikin nan ya kai wata hudu bayan hakan nan za a gargaɗe ta a wurin fa za ta haɗe kwayan. Ah, wannan maganin a nan asibiti sai an tabbatar cewa ta haɗiye za a bata ruwa nan asibiti sannan ta haɗiye sannan a rubuta bayan mako hudu za a gargaɗe ta cewa ta dawo kuma a lokacin nan ne za a sake bata na biyu bayan mako hudu kuma za a sake mai da wannan kwaya a ce ta sake haɗiya nan asibiti to kun ga ya zama sau uku kenan kafin mace ta haihu saboda haka ya kamata mata su je asibiti a lokacin da suke da juna biyu sannan sai su samu wannan kwayoyin maganin a safadozin paramitamin wanda yake kare su daga zazzabin cizon sauro a lokacin da suke da juna biyu zai taimaka mata kuma zai taimaka ma ɗan da ke cikin cikinta a lokacin nan zai kare ta daga zazzabin cizon sauro kuma zai kare ɗan da ke cikin cikinta a lokacin shi ma ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba a saurara a saurara a ji gargaɗi don na zo wurin wanda take magana ita zan tambaya ta bani ansa saboda haka ina kallon ku guda guda ina kallon ku akwai wanda suke magana har yanzu kuma su ne zan tambaye su su bani ansoshin tambayoyin da zan yi to a na biyu kuma mun ce na kare mace daga zazzabin cizon sauro kuma yana kare ɗan da take dan da ke cikin cikinta a lokacin nan sannan kuma bayan ta haihu yaron nan yana da maganin na a jikinsa sai in bayan mako hudu a lokacin nan ko da sauro ya cije shi a lokacin ba zai samu zazzabin cizon sauro ba sai in ya kai mako hudu don wannan maganin da uwa ta sha lokacin da take ciki yana cikin jikin shi har yanzu kun gane sannan kuma ku a rataye wannan a gidan sauran ana kwana a cikinsa kowace dare da ku da yaranku a cikin gida an ba da shi fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku wasu ma suna da shi har guda biyar so ya kamata su yi amfani da shi ba wai mutum a bashi gidan sauran ya je na ɗaya ya ce a sai ranar a suna ko kuma a ce sai ranar ran da za su kwashe su koma wani gida shine zai sa ba a'a ran da aka baki idan aka baki wannan gidan sauro ya kamata ki shanya shi a inuwa bayan sa'a 24 kafin ki rataya kuna ji na ba wa a baki sannan ki rataya gaba a lokacin nan ba a sai kin shanya shi a inuwa ko a gindin ice ya samu awa 24 kafin ki rataya shi dalili ko shine akwai chemicals a cikin wannan gidan sauron da ake so sai ya sha iska don idan kika sa za ki fara ji jikinki na kaikayi to abin da ake gudu kenan idan aka rataya shi sai ya sha iska na sa'a ashirin da hudu kafin ki rataya kuma ya kamata da ke da 'ya'yanki kuna kwana a cikin gidan sauron nan Madam Messi da Waba kenan babbar jami'a a hukumar lafiya ta jihar Neja ke yi wa taron mata dubbai da suka halarci taron gangami na kiwon lafiya a garin Kagara da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar kwanakin baya. A shirinmu na gaba za mu ji irin matakan da hukumomi ke ɗauka a jihar ta Neja wajen kare al'umma daga kamuwa da zazzabin cizon sauro wato malaria. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin garin Abalak Malam Hamed Bilu Mohammed mukhtar da ke jihar Tawa a ƙasar Nija a daren jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma yi garkuwa da wani ba'amurke mai suna James da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Jamed. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Abdulaziz adali Toro ta wayar tarho magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce ba zai iya ƙarin haske a kai ba kasancewa a daidai wannan lokacin da aka hira da shi yana ganawa da jami'an tsaro game da wannan lamari. 'Yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi barazanar yi wa China ƙararrawa da na'urar kare makamai masu linzami ta kuma jawo ƙasar kunne a kan batun mallakar tekun kudancin China bisa ga bayanan Wikileaks da ya kwarmata. Jawaban da ta yi wa manyan bankunan Wall Street suna nuna irin tsare-tsarenta na ƙasashen ƙetare da take ɗari-ɗarin bayyanawa. A jawabin da ta yi wa kamfanin Goldman Sachs cikin shekara ta 2013. Clinton ta ce idan Koriya ta Arewa ta iya kera makamin nukiliya mai cin dogon zango da zai iya kaiwa waɗansu ƙasashen duniya, ba abokan ƙawancen Amurka a yankin Asiya kaɗai za ta yi wa barazana ba, amma har da Amurka. Ta ce za mu yi wa China ƙararrawa da na'urar kare makamai mai linzami za mu shiga yankin, saboda haka China ga fili ga doki, ko dai ki shawo kansu ko kuma za mu ɗauki mataki. ma'aikatar shari'a amurka ta ce an kama waɗansu mutane uku da ake zargi da shirin kai hari kan wani masallaci da kuma wasu jerin gidaje a garden city da ke jihar kansas babban lauyan gwamnati na wucin gadi tom bell ya shaida wa manema labarai a washita jiya juma'a cewa waɗanda ake zargin sun haɗa da curtis allen calvin wright da kuma patrick stein ya ce ana tuhumar dukansu uku da laifin ta'addanci a cikin gida. Ƙasar Thailand tana zaman makoki inda al'ummar ƙasar suka sa baƙaƙen tufafi domin karrama sarkinsu da suke matuƙar ƙauna. Bumipol, wanda ya rasu ranar Alhamis yana da shekaru 88 a cikin zafin rana jiya Juma'a masu makoki suka yi tururuwa domin karrama shi ko kuma suka yi layi kan tituna da aka wuce da gawar basaraken da aka ɗauko shi daga asibiti zuwa masarautar ban girma da ake kira dusit maka prasad da ke tsakiyar birnin bangkok an umarci masujadin mabiya addinin buda a duk faɗin ƙasar su yi wa basaraken addu'o'i na tsawon wata guda gidajen talabijin ɗin ƙasar kuma baki ɗaya sun janye shirye-shiryen da suke yayatawa suna ta yayata tarihin basarakin an kuma daƙile kafofin watsa shirye-shirye da dama na ƙasashen ƙetare. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nisar Filhashin Gumala ke cewa ku huta lafiya.